يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك عتيز كراتمو ولتاف الرياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نإمام النووي الله يجزاه da rahma a yau ɗaya ga watan biyu shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam wanda ya daidai da hudu daren biyar ga watan jimadar ula shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina za mu tashi kan hadisi na 109 wasu kuma nasu 110 a babi na 11 babin fil mujahada a ƙarƙashin babin ne hadisi na 15 an anas radiyallahu an an karɓo daga anas Allah yarda da shi qala yace غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر dan uwan babana Anas dan Nazar Allah ya yarda da shi bai samu zuwa yakin Badar ba kala ya rasulullah sai ce ya manzan Allah ghibtu an awwal qitalin al mushrikina ban samu zuwa farkon yaki da ka arna ba ya manzan Allah la'ininlahu a shahadani ƙetanen mashiriki ne idan har Allah tabbas haƙiƙa idan har Allah ya kai da zuwa ga yaƙar arna a wani karo na yuri yannan mahu ma asnau Allah zai nuna wa ya bayyanar wa da mutane abin da zai ko la yarayanna Allah la Allah ma asna Allah subhanahu ta’ala zai ga me zai falamma kana yawmu uhud yayin da ranar yakin uhud ta zo in kashafa muslimuna sai musulmi suka wata sakamakon nasara da arna suka yi a kansu faƙala sai wannan sahabi na annabi anas bin nadar ɗan uwan baban anas bin malik ya ce allahumma a atadiru ilaika mimma sana'a ha'ula ya allah ina miƙa hanzari na gare ka game da abin da waɗannan suka yi yani ashabahu yana nufi abokan zuwansa yaƙi sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ina miƙa hanzari na gare ka ba na daga cikin waɗanda suka yi wannan abin da aka yi ban goyi baya ba wa abra'u ilaika mimma sana'a haula kuma ya Allah ina sanar da kai ba ruwana ba ni ba abin da waɗannan su ma suka yi ya adil mushriki na yana nufin arna kuma taqaddama sannan ya tunkari wato shiyar arna fastaqbalahu sa'ad ibn mu'az sai sahaban annabi sa'ad dan mu'az ya sha gaban ya gaba da gaba da shi fa qala ya sa'ad ibn mu'az sai Anas ibn Nadar yace kai sa'ad dan mu'az aljannatu wa rabbil ka'aba na rantse maka da ubangijin ka'aba aljanna nake nufa inni ajidu rihaha yanzu hakan nan ina jiyo kanshin sa min dole uhud nan baya bayan dutsen uhud qala sa'ad sa'ad yace fa mastata'tu ya rasulullahi ma kana ni dai ba zan iya abinda Anas bin Nazar ya aikata ba yadda ya je cusa kansa tsakanin tsakiyar arna ina fafata yaƙi qala anas anas ya ce ma'ana anas bin malik ba wajen na bihe bi ba'an wasu mani na barba tambisai hausa a na tambirin auren biyar sai muka samu wato tsakanin tsara da takobi da suka da mashi da harbi da kibiya sai da muka sami rauni guda tamanin da ɗoriya a jikin wa wajen na ku katkuntuna. wa mustila bihi ko wa matsala bihi mushrikun mun same shi an kashe shi kuma arna sun yi ɗaiɗai da wato ainihin gawarsa fama arafahu ahadun ba wani wanda ya iya shaida shi ya gane shi illa uktuhu sai yar uwarsa bi bananihi ita ma ta gane shi ne da ɗan yatsarsa qala anas anas dan malik yake cewa kunna nara mun kasance muna ganin aw zunnu ko muna kyautata zaton anna hadhihi al-aya wannan aya da ke cikin alqur'ani nazalat fihi ta sauka ne game da shi da irinsa wa fi ashbahihi da wanda suka kama da shi ko suka kwatanta abin da min almu'minina rijalu Allah yace daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje da karu sadaqu ma ahadullahi alayhi alai waɗanda suka cika wa Allah alƙawarin da suka yi masa ila akhiriha har zuwa ƙarshen aya muttafaqun alai imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi kamar da muka ji sahaban hadisin shine Anas dan Malik dan Nafa ana masa alkunya da Abu Hamza mutumin Madina ɗan ƙabilar khazraj ɗaya daga cikin manya-manyan ƙabilu da ke garin madina anas ɗan malik ya rayu yana mai hidima da ɗawainiya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama mai tsaro da kiyaye sirrin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana manzo ya aike shi ya daɗe bai koma gida wajen mahaifiyarsa ba ko da ya koma in musulai mahaifinsa ke cewa anas ina ka shiga ya ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ya aike ni kan bukatar wace bukata ya aike ka ya ce ba za ki ji daga baki na ba sirri ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda yasa ake kiransa da mai kiyaye sirrin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya rawaice hadisi da dama ina daga cikin da suka rawaice hadisi masu yawa cikin sabon manzo ya rawaci hadisi dubu biyu biyu da da da tamanin shida manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masa addu'a da cewar Allah ya yawaita dukiyarsa Allah ya yawaita ƴaƴansa da jikoki Allah ya masa tsawon kwanaki ya masa tsawon rayuwa a duniya kuma Allah ya shigar da shi aljanna wannan ba karamar addu'a ba ce duka wani alkhairi na duniya da lahira an tattara a cikin a rayuwar duniya dai aka ce ka daɗe ka yi gogayya kuma kana da 'ya'ya ga dukiya kaga za a samu sassauci da sauƙin rayuwa dama abin da yake sa wahalar ba abin da za a kai baki ko ko ba mataimaki da zai taimaka maka to duk ga tattara musu a aljanna kuma yayin da aka ce an je lahira to ai magana daɗi ya ƙare an je ƙarshe wannan sahabi anas dan malik ya zauna a garin basra a lokacin halifancin umar allah ya da shi a cikin basara allah ya karbi rayuwarsa a shekara ta 93 da hijirar manzo allah ya ji kansa da rahama shi ne yake cewa ba ammi anas anas ibn nadhr dan uwan babana mai suna anas dan nazar kenan irin sunan anas irin sunan dan uwan babansa ko eh yace to dan uwan babana da muke da suna daya ni Anas shi Anas ni Anas dan Malik shi kuma Anas dan Nadar ko saboda haka dan uwan babana Anas dan Nadar Allah ya yarda da shi bai samu zuwa an qitali badar yakin badar ba faƙala ya rasulallah sai shi da kansa ya ce ya manzan Allah ma'ana ya dafi manzo ya ce da shi ya manzan Allah ghibtu an awwali qitalin qataltal na ban samu zuwa farkon yakin da ka yaki arna a cikin sa ba mana yana jin ba daɗi ina takaicin ina ma a ce da shi aka ji yakin badar yadda manzo ya fita yaki yaki na farko gagarumi mafi girma da manzo i da kansa i zama kamar kowane mayaki aka yaki tare da shi ya so a ce shi ma ya kasance tare da manzo a wannan yaki to ce wadda i inji anas ɗan malik raba ammi anas bin nazar radiyallahu anhu an qital badar dan uwan babana bai samu zuwa yakin badar ba anas ɗan nazar haka ta faru ne saboda kasancewar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fita wannan yaki na badar ba tare da yayi kuwa ya kira a fito za a tafi yaki saboda haka wannan kuma uzuri ne hanzari ne dalili ne gamsashi na wanda bai ji yakin badar ba to babu da abin ba da abin da za a ce a kama shi da laifin cewar me yasa bai je ba saboda manzo sallallahu alaihi wa sallama fitar da iya fita ne yana mai nufin kai farmaki ga ayarin fatake na ƙuraishawa wanda suka daɗe a makka suna wato cutar da musulunci da musulmai saboda haka sun kwaci dama abubuwan da suka kwata daga musulmai sun hana su abubuwan su na amfani da gidajensu da wasu dukiyoyinsu haka suka baro suka taho to kuma tun ma suna can dama an ta gallaza musu to da kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ya nufin tare ayarin wato fatake na quraishawa sai kuma Allah ya yi ikon sa maimakon wannan sai aka kaura yaki sakamakon su quraishawa da suka ji cewar manzo ina shirin tarar wannan ayari nasu na fatake sai suka yi gangami suka taho daga makka cewar to a zo a fafata a kara da mu so da aka su kuma waɗannan fatake suka sauya hanya sai zaman to ba a haɗu da su ba sai aka haɗu da kuma wato ainihin dakarun da suka to daga arna ɓangaren ƙurai shawa aka yi wannan yaƙi na badar so da to arz da bai je ba binin nazar ba yaƙi zuwa ba ne don kansa dan wato bai da sha'awar je a dama manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi gayyar a zo a tafi yaƙi ba ya fita da don wata manufa kuma sai Allah ya hukunta yaki wannan hadisi yana nuni akan cewa yakin badar shine farkon yaki mafi girma da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga aka yi da shi kamar kowane mayaki amma kafin yakin badar manzo ya sa an kai wato ainihin farmaki wurare sassa-sassa daban-daban amma da yakin da aka yi mai girma gagarumi aka da yaki kuma hadda manzo kamar kowane mayaki shine yaƙin badar al-kubra mafi girman yaƙi da aka fara a musulunci tsakanin arna da musulmai sannan bayan haka wannan yaki an yi shi na badar a ranar 17 ga watan tara watan ramadan ga azumi ga yaki a shekara ta biyu da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yake nuna mana jajircewar sahabbai da karfin halinsu da juriyarsu wajen bin Allah da neman yardarsa ga azumi ga kuma yaki to shine yake cewa la inillahu ashhadani fa qal la inillahu ashhadani qital al mushrikina la yuriyanna Allahu ma ko la yarayanna Allahu ma afna abinda yake nufi anan rantsuwa in ya karfafi magana to na rantse da Allah tabbas haƙiƙa idan Allah ya kai ni ya halartar da ni na samu kaina gani a za a yaƙi na arna da ni a wani karo. banda wanda ya gabata ma'ana wani yakin isa ke zuwa tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam da sauran al'ummar musulmi da kuma arna to Allah zai nuna wa mutane irin abin da zai to shine la yanna in kuma an ce la yara yanna Allah ma'ana Allah zai ga me zai yi ni na san abin da ɗaukar wa kaina alƙawari na nima zan ba da tawo gudunmawar da ɗauki don ciyar da addinin Allah gaba da murkushe kafirci da kafirai to a wannan gaba akwai bayani na wato ɗaukakar himma da girman azama ta wannan sahabi na annabi rasu binin nazar Allah ya da shi da hayya kai ga yana wato yi wa Allah alkawar zai ga me zai yi wajen baiwa manzo ɗauki da taimakon addinin Allah da kuma murƙushe kafirci da kafirai a yakin da zai biyo bayan yakin badar sannan wannan yana sanar da mu irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke da ƙarfin hali da jarumta na su jiran ma yaƙi suke ya zo a fita ba wai tsoron in ya zo ya za a yi sannan wannan yana daga cikin mafi girman yaƙi gurin bin Allah ka yadda za ka iya yin taranka don addinin Allah ci gaba shi sa malam imamun nawawi ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wannan babi cewa to da ake maganar bawa ya ya jajirce wajen bautar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzo ya dajirce to ga sahabin annabi Anas bin Nadar ya ma dauki alƙawarin Allah kansa zai gane zai yi a yaki ya dauki alƙawarin Allah zai nuna wa bayi me Anas bin Nadar yayi a yaƙi da izo bayan na badar dan wato ciyar da addinin Allah gaba da kuma murƙushe kafirci da kafirci wannan yake sanar da mu lalle sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun tsayu da sa wajen ganin sun dage a gurin bin Allah na har suna iya yin taran su dan addinin Allah ya ci gaba falamma kanat yawm uhud yayin da ranar uhud ta zo ma'ana yaki babba na biyu cikin yaki yaki yakin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yayi shine yakin uhudu bayan an yi yakin badar da shekara ɗaya da wata ɗaya ana suka yi gangami suka toce to suka sai sun karar da musulunci da musulmi sai sun ɗauki fansar abin da aka yi musu a badar to a wannan lokaci ci gaba ke cewa in kashafal musulmi me zai faru sai musulmi suka tarwata dalilin haka lokacin da suka fito yaƙin ƙofar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya waro adadi kimanin hamsin na sahabbai yace su su tabbata akan dutsen Uhud ba su ba sauka daga ku har sai sun ji umarni da izini da gare shi ko me zai faru a yaki saraka aka fara yaki a farkon karawa a farkon wato ainihin yini sai Allah ya bada da nasara ga musulmi suka wato raraki arna a karan farko wannan nasara da aka kalla da ganin wato nasara ta farko da kuma cin galabar arna sai ya zamanto ana ta murna ana farin ciki ana tun karan farko wato an ga bayan arna a wannan lokacin shine wasu suka sauka daga kan dutsen da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sauka jabal humat dutsen waɗanda suka wato ainihin hau dan yaƙar abokan gaba da makamin kibiya zama su suna daga sama kuma suna kallon mai ke wakana su san inda za su rika sakin kibiyar su tana yi su ido ne ga musulmi sannan kuma tsaro ne sau da haka sai suka sako su da haka su da suke tudu za su iya ganin ko mai ke kasa to sun sako su ma sun zama kamar kowa a ba za su iya sanin me zai faru to wani yasa kuma aka yi musu kofar rago aka zazo ta baya aka zo kuma aka tarwatsa musulmi a wannan lokaci sakamakon wannan laifin na sauka da kan dutse da saba wa umarnin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sai yake tare da mu hadari na saba umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam da illar kin bin umarnin to a daidai wannan lokaci da aka samu wato wannan tarwatsewa ta sahabbai sun yi abin da a musulunci ba daidai ba ne ba a yadda a filin yaƙi ko mai zai faru musulmi ya juya ko ya gude ba wato ainihin filin daga ba ina daga cikin manya-manyan laifuka gujewa ko juya baya a filin yaƙi sannan kuma a daidai wannan lokaci su arna da suka taho don su yaƙi manzo da sahabbai su suka fi kowa girman laifi da su addinin allah ne ma ba sa su gani a ban ƙasa manzan da Allah ya aiko suke so su kawar to kaga wannan laifuffuka ne guda biyu manya mai ɗaya ɓangaren arna ɗaya ɓangaren musulmi sanin kowa ne na ɓangaren arna ba za a kwatanta shi na ɓangaren musulmi ba domin su addinin ka cokam gaba ɗaya da wanda aka aiko da addinin suke so su kawar to kuma waɗannan sabawa ce ta mai laifi daga cikin laifuka da ake iya samun bawa musulmi ya afka cikin to wannan yasa sai Anas bin Nazar yake cewa Allahumma a'taziru ilayka mimma sana'a haula ya Allah ka shaida ni dai ina ba da uzurina da hanzarina game da abin da waɗannan ɗan uwan zuwa na yaƙi suka aikata su habbai suka gudu suka bar wato ainihin filin daga ni dai ba zan gudu ba inda manzanka ya nuna cewar a to ai wannan yaƙi kuma na yi alƙawari sai dai ka nuna wa bayinka abin da zan yi a wannan yaƙi na yi alƙawari za ka ga me zan yi a wannan yaƙi ba fa zan fasa alƙawarin da shi ne hikimar wannan magana ta waɗannan ɗan uwana da suka juya Allah ina ba ka hangari na ba da yawuna ba ba da goyon bana ba kuma ni ba zan juya ba in duk su sun juya wannan ke sannan sai ce wa aqra'u ilaika mimma sana'a haula ya ni mushriki kuma ina sanar maka ya ubangiji ba ni ba abinda waɗannan su ma suka yi bangaren arnaki me suka yi zuwan da suka yi takakke da suka yi takanas don su yaƙi manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan su kawo musulunci da musulmi tazzaro da cikas a rayuwa to ni ba ni ba wannan abin da ma'ana wannan ɓangarori guda biyu laifin da kowanne ɓangare in ya ubangiji ba da yawuna ba ba na goyon baya kuma ba zan yi tarayya a kowane ɗaya daga ciki ba to shine abin da wato ainihin wannan sahabi ya shelanta a wannan guri kun taqaddama sannan sai ya dirkaci ya tunkari ya nufi wato ainihin rukunin arnan da suka zo wannan yaki cewar alƙawarin da ya ba zai fasa ba gudu ba da baya ko zai yi ta rayuwa to a daidai wannan lokaci da ya nufi wato ainihin tawaga arna shine fastaqbalahu sa'ad bin mu'az sai sahaban annabi sa'ad dan mu'az yi gaba da gaba da shi fa qala ya sa'ad bin mu'az ce kai sa'ad dan mu'az in jiwa kenan anas da yake so ya tunkari arna shi kuma yake shan gabansa kai sa dan mu'az aljannatu wa rabbil na rantse maka da ubangijin ka'aba aljanna nake son tafiya inni ajidu rihaha min duni uhud in baka sani baka sani ƙanshin aljanna nake jiyowa nan nan baya bayan uhud saboda haka batun ka sha gabana kake ga kamar yaya zan shiga cikin waɗannan runduna ni ne kaɗai ko kuma wato ani jama'a duk sun tarwatsi me yasa ba zan bi ayari ba in ma dawo za a dawo gaba ɗaya ni kan ba zan juya ba wannan alƙawarin da ɗauka wa Allah sai na cika wannan ƙanshin da nake ji na aljanna ba zan juya in bashi da haka ta faru ya tunkari wato ainihin bangaren tawaga arna bayan ya baiwa sa'ad bin mu'az amsar cewar me yake so yi ne yace ga abin da yake nufi to cewar da yana biyo ƙanshin aljanna a bayan dutsen uhud malam muhammad bin salih al-usaimin allah ya ji kansa da rahama yake cewa wannan jiyo ƙanshin da i jiyo ƙanshi ne na haƙiƙa tabbas ƙanshin ya ji ice bariyawa ba ce ba kuma zato ba ne karama ce ta musamman daga Allah subhanahu wa wata gaskiyar nufinsa da kyawun aikinsa Allah ya kalla yi masa wannan karama aka fara ciyar da shi ƙanshin aljanna kafin ya shahada ya shige ta wasu daga cikin malamai kuma suke cewa da yiwuwar kuma Allah ne ya jiyar da shi wani ƙanshi irin shigen ƙanshin aljanna saboda aljanna ba a duniya take ko to amma Allah subhanahu wata'ala na iya jiyar da shi kanshi irin shigen kanshin aljanna da aka saba ana ambata musu cewar ga aljanna da take da kanshi ga kaza ga kaza ya ji kanshin da bai saba jin irinsa ba don a kwadaitar da shi a zaburar da shi cewar wannan niyyar tasa da wannan nufin nasa ya ci gaba kada ya fata sai aka kwadaitar da shi da wani abu da zai kara masa kaimi da juriya da jajircewa ya ce to ina jiyo kanshin wato anin aljanna a nan nan bayan wato dutsen uhud to wannan bayani da i na cewa yana jiyo kanshi wannan kanshi da ya jiyo shi ne ya ƙara masa ƙaimi don haka bai saurara ba itin karu wato ainihin ayarin arna da su to a daidai wannan lokaci qala Sa'adu sa'ad bin mu'az da ke gaban sa yana cewa ina za ka je ne ina cewa aljanna zan tafi ƙanshinta nake jiwa bayan dutsen uhud yace fa mastafatu ya rasulullahi ma sana ya manzan Allah abinda Anas bin Nazar yayi ni dai ban iya yi kaga dai ina kusa da shi na ga abin da ya nufa ban ce bari to mu ma bari tsaya na mu tafi tare ba ko wannan abin da ya faɗa ne ma ya zabura da ne tafi ai ban iya yi ai imanin ma ƙarfi ƙarfi ko yi eh. ko su da Allah ya su wani ya kori su to ni dai ba zan iya abin da ban iya yi ba kuma ba zan iya ba shi yasa ma ban yi qala anas mun dawo ga anas da bin malikin tunda shine yake ga mana hadisi yake cewa fa wajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayfi aw ta'natan bi ruhin aw ramyatan bi sai muka samu wato rauni a jikinsa har guda tamanin da ɗoriya wanda ya haɗar da saran takobi da suka na mashi da harbi na wato kibiya da aka yi masa wa wajadnahu ko muka same shi qad qutila an riga ma an kashe shi ma'ana yi shahada wa matsala bihi al-mushrikun kuma arna sun yi fata-fata da gawarsa wanda wannan yake sanar da mu bambancin tsarin yaƙi a gurin musulmi da musulunci da bambancin yaƙi a gurin arna da arnanci mu a musulunce manzo sallallahu alaihi sallama ya haramta wa musulmi yi fata-fata da gawar wanda ya kashe daga cikin arba yakan ce musu latu masfilu kada ku fata-fata da gawar da kuka kashe mu musulunci na sanar da mu ko kisa za wa idza qataltum fa ahsinul qitla ko kisa za ku kyautata kisa ko da ku abokin gaba ne daga inda aka raba shi da kansa aka riga aka tabbatar da cewa ran ya rabu da shi an gama aiki ba sai an yi lallata gawarsa ko an yi gunduwa gunduwa da shi ko an yi fata fata da gawar a bashi haka a ga shi ne ga shi kalau amma ba rai ya yi tararsa an wato an kashe shi ka wannan yake nuna cewa tsarin addinin musulunci tsari ne mai tsafta ba irin tsari na arnanci mara tsafta da rashin wato sanin ya kamata saboda haka suka yi wato fata-fata da gawarsa fama arafahu ahadun illa uku don haka ba wanda ya iya gane shi sai yar uwarsa shi anas bin naba ya aka ta gane shi bi bananihi ta gane shi ne da yatsa daga cikin yatsun ta iya gane cewa wannan yatsan wane wannan shine ranar yan uwantaka da wato ainihin bambancin kusanci na dab da wanda ba na dab ba kaga ita take yar uwarsa ta san shi ta rayu da shi dab da dab ta iya gane dan uwanta da ya cir wannan yatsan wane an fahimta ko to da dan uwa dan uwa ne na jini daban yake da dan uwan kun saba kun zauna kuna tare so da ka shi yana sanin wasu abubuwa na ka fiye da sauran wanda ba shi ba saboda wannan kusancin na dab da dab tun ana kan kanana tun ana yara ake sanin bambance bambance juna ake gane komai da komai na juna fiye da wani wanda zai zo ya san ka daga baya domin shi dan uwanka na kusa sanda kake tun kana yaro kuka taso duk wani abu na jikinka a ta za ana cire ka a maka wanka tuk ko ishe da komai naka saɓanin wanda ya san ka ka girma ai ba za ka zo ka ce ka da komai naka ba in dai ba irin yanzu da ake harkar shirme da shiririta da sunan ban ka cire kayan da ka ci bal ka cire rigar ma ka rika haka da ita kowa ya gani ko shine shine zai sa ga komai naka yau amma da kunya da nauyi tun a ce wato yana bayyana sassan jikinsa ga wanda wato ainihin ba muharrami ba kuma matar da kake aure ba saboda haka wani na daga cikin abin da uwantaka take wato gadarwa da a fahimta a kan saboda haka ba a iya gane shi ba sai yar uwarsa ce ta gane shi da wato yatsa daga cikin yatsunsa ta iya shaida cewa wannan yatsan anas bin nazar ɗan uwanta ƙala anas anas yake cewa kunna nara mun kasance muna ganin auna zunno ko muna kyauta zaton anna hadhihi al-aya to haƙiƙa wannan aya ke cikin suratul ahzab aya ta 23 nazalat fihi ta sauka kan bayanin wato alƙawarin da Allah eh, da alƙawarin Anas bin Nazar wa Allah ya kuma cika ba kuma shi kaɗai ba wa fi ashbahihi da kuma makamantansa wanda su sun yi haka irin su Umar bin Sa'ad shi ma wanda shi ma wato ainihin ya taka rawa irin wannan wanda wato da ɗan gata ne ɗan lele ɗan gaban goshin mahaifiyarsa inda duk ɗan gata ya kai ya kai amma sanda ya rasu shi ma an rufe kansa kafarsa sai ta bayyana in an rufe kafarsa sai kansa ya bayyana da kafanin ma za a masa ba isa shi suna daga cikin wanda suka cika wa Allah alƙawar sun yadda su rasa rayukansu don addinin Allah ci gaba kuma hakan ce ta faru to saboda haka eh, yake cewa muna ganin wannan aya muna kyautar wannan aya ta sauka kan wato Anas bin nazar da makamantansa wanda suka yi irin abin da i da Allah yake cewa mu'mini na rijalun sadaku ma ahadullah ma ahadullah ma ahadullah alai daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje dakaru na musamman da suka gaskata alƙawarin da suka yi wa Allah da minhum man qaba nahabu wa minhum man yantazir daga cikin su akwai wanda wato ainihin yayi taran ya cika alƙawari wato ya rasa ransa don ci gaban addinin Allah wa minhum man yantazir daga cikinsu su kuma wanda yake jiran ta Allah ta kasance ko da bai mutu a yaki ba amma dai fafatawa an yi har zuwa lokacin da Allah ya sa addinin Allah ya nasara akan kafirci saboda haka a wannan hadisi malam yake cewa muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawace shi saboda haka wannan na sanar da mu cewa duk wanda ya tsayu akan ciyar da addinin Allah gaba ya kuma rike wannan alƙawari to sakamakon sa shahada kamar yadda anas bin nabar ya ko kai shahada a filin daga ko kai shahada wacce ba ta filin daga daga cikin nau'o'in shahada da allah ya datar da bayan da suka yi masa alkawari domin sa suka kuma cika za ka dace da domin kamar yadda ya faru da ah, umar bin khattab allah ya da shi tun ma bai rasu ba wani lokaci da suka tsaya akan dutsen uhud da shi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma usman bin affan da abubakar siddiq dutsen uhud ike raurawa annabi ya ce kai uhud tabbatu ka tsaya ka daina rawa ba wani bane akan ka annabin allah ne da siddiqi da shahirai guda biyu to da ka shi annabin allah abubakar siddiq siddiq shi kuma wato ainihin umar da usman shahidai da za su mutu don ci gaban addinin allah kaga umar ba a filin yaki ya mutu a masallaci aka zo aka daba masa wato lauje ya zama duk abin da ya ci na fitowa ta kafar da aka soka masa bai ya rasu kuma annabi ya tabbatar shahada ce ko sannan usman bin Affan har cikin gidansa aka haura aka yanka manzo ya tabbata cewar shahada ce to da haka duk wanda ya taimaki addinin Allah sai tsayu akan cewar ya yadda ya ta rayuwarsa akan addinin Allah ya ci gaba to zai azurta shi da shahada ko da ba a filin yaƙi ba to wannan sahabi shi ga shi ya dace da babbar shahada wacce ake a filin daga wacce ita ce saboda kowace shahada saboda haka kana da damar za ka iya cewa daga cikin shahidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na wannan al'umma akwai ana bin annaba domin gashi allah ya tabbatar cewar min almu'minin rijalun sadaqu ma ahadu allah alaihi kuma sahabbai suka ce suna kyautu da suna ganin ina daga cikin waɗanda allah ya saukar da wannan aya saboda Ha kuwa tafsirin sahabbai da fahimtar su gangariyar fahimta ce kyakkyawan tafsiri ne domin tafsiri ne na waɗanda Allah iya da su qawluhu la yuriyanna Allahu malam imamun nawa yake cewa cewar da la yuriyanna Allahu a cikin hadisi ruya bi dhammil ya an rawaito shi da yi wa ya dhamma la wa kasarin ra kuma ya mata kasara ai la yuzhiranna Allahu zalika linnas fassararsa Allah zai bayyana da zan yi ga mutane kuma ya bayyana tunda sun ga yadda aka masa fata-fata suka tsara da kuma wato kibiya aka aka harbe shi da ita su ga sukan kibiya ga na ga takobi a jikinsa ko ta idan ya nuna wa mutane abin da cewar kuma zai nuna wa Allah abin da Allah zai ga me zai yi Allah ma ya gani kamar yadda ya nuna wa bayan an fahimta ko shi ya riga bayan ma gani saboda su sai ba an tarwatse an watsi ake iya zuwa a zuwa gani shi ko tun sanda aka yi masa yana kai waruya bi ma an kuma rawaito da yi musu fata la yara yannallah da na kun la yuri yannallah wa ma'anaha wa kowa ma'anahu zahir ma'anar haka kuma a fili cikin an ce la yara yanna Allah ma'ana shi Allah ne zai ga in kuma an ce la yuri yanna Allah Allah zai nuna wa mutane bayansa abin da zai wallahu a'lam imam an-nawawi ce Allah shine mafi sani wannan shine bayanin abin da ya shafi wannan hadisi ta bangaren abin da ya shafi hadisi abin da yake koyar da mu daga ciki hadisi yana sanar da mu cewa fita yakin badar da aka yi bai zama tilas dole a kan kowane sahabi daga cikin sabon manzo ba sallallahu alaihi wa sallam saboda asalin fitar yakin ba a fita don yin yaki ba an fita don tara ayarin wato fatake na ƙurashawa sannan wani hadisi na sanar da mu cewa ana so bawa ya sadaukar da rayuwarsa ya sai da ita ga Allah don neman yaddarsa da dacewa da samun shahada kamar yadda ana bin nazar yake sannan hadisi yana sanar da mu cewa bawa musulmi mumini da ya ba da gaskiya da Allah za ka tarar da shi yana da gaskiya alkawari bai saba alkawari kowace irin wahala da wuya zai fuskanta a wurin tabbata alkawari wace wahala ta kai ka rasa ranka wata wuya ta kai a ce a yi maka tsara da suka har a kirga tsara da suka tamanin da wani ba a cikin gangan jikin guda nawa ce ko amma a kirga suka da tsara har guda tamanin da wani ba a cikin ɗari ba kaɗan to kaga wannan yake sanar da cewar girman alkawari a gurin bawa mumini cewar in yi wa allah alkawari ko bayi daga cikin bayin allah alkawari in kaga ya saba to abin da ya fi ƙarfin ikon su da ana so ba bawa ita tabbata akan alƙawarin da ya wa Allah ko da zai yi karansa domin dama neman yardar Allah ta ce gaba da komai sannan kuma wannan hadisi na sanar da mu tsananin yaƙini ta sakankancewa na sahabin annabi Anas dan da kuma cikar imani yadda yake jin cewa tabbas na zai tafi in ba wanda ya imani mai karfi ba wanda zai wa sai mai yaƙini sannan kuma wannan hadisi na sanar da mu cewa duk sanda wani musulmi ya ba daidai ba don yana musulmi ko kuma kai kana tare da shi ba daidai ba ne ka biye ba in yi ba daidai ba ka bar shi da rashin daidai ba ka biye ba shi ne abin da ana sabirin na gaba har yake cewa Allah ina gabatar da uzuri na gare ba ni ba abin da arna ta ba na goyon bayan su ba tare na kira su ba ƴan uwana ba musulmi da suka yi ba daidai ba suka juya ya ubangiji ka karɓi uzuri na ni ba da goyon bayan ko ban yi haka ba zan yi ba ka duk sanda aka ce musulmi sun sau hanya za su yi kuskure za su yi ba daidai ba to kada ka ce mutuwar yawa kaka ce a ba kaka ba ce fari ne an gane ko eh, ka tabbata akan daidai ka kyale su in tafiya ce tafi za da aukan abu sannan kuma wannan hadisi yana sanar da mu cewa bawan da yake mayaƙi jajirtacce da gaske za ka tarar a kodayaushe na ci gaba da tabbata akan wannan wato manufa tasa har Allah ya kai shi ga samun abin da yake so ya cimma kamar da a rasbin nazar ita ga cin makamin shahada kuma da yardar Allah ya kai da samun aljannar ubangiji subhanahu wataala sannan malamai suke cewa wani hadisi na sanar da mu cewar za ka iya kallon wasu alamomi ka yi hukunci a kan abu sakamakon dogaro da waɗannan alamomi da suka ce muna ganin muna da kyakkyawan da sanar akan irin anas bin nazar da su Allah ya saukar da min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadisa kaga wannan abin da suka faɗa ai hukunci su da me bisa dogaro da wasu wato ainihin alamomi gamsassu masu ƙarfi yadda ya jajirce iki juyawa itin kare arna iya da ya taransa ga abin da ya furta ga abin da Allah ya aiwatar ai ko lalle wannan abin a dogara da shi ne a yi hukuncin wanda za su hukuncin ya yi so da haka wani su ne ire-iren abubuwan da wannan hadisi yake ko da mu abinda muka riga Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yi sai ya yi kwalkwal yaya musulmi za su yi ko kuma za mu ƙi haka ko eh, kuma za mu ƙi haka ko mu riƙe haka a larura to a tsarin korwa addinin musulunci musulmi idan zai tankaru wani abu dukan tsaya ya kalle shi idan mai maslaha mai mafsada mai daidai a ciki da gyara mai kuma barna idan ya kalli maslahar da ke cikin abu tarin jayi barnar da ke ciki to ya kare shi ya yi shi idan ya fuskanci barnar da ke cikin abu tarin jayi maslahar yakan haƙura ya bashi ya kuma nemi ɗauki na Allah subhanahu wata'ala da mafita a ƙoƙarinsa na yin daidai da kuma na daidai yayin da ya shaɗa ka kalli eh, harkar post ima ka ce sojanci ko folisanci ko imagiresanci ko kuma wato ainihin kwastanci ko ma dai wanne daga ciki za ka tar da cewar idan aka ce karkaf ba wani musulmi a ciki to da aka so rutsa musulmi a far musu ta wannan ƙofofin ko wannan kafofin cikin sauƙi za a murkushe amma yayin da aka ce da musulmi a cikin soja to ba wani abu da za a sojanci a ce to a inda wannan musulmi ne shi ya fita ba za ya da shi ko ba zai ji ba ko ba zai sani ba ko ba zai fahimta haka a police haka a immigration haka a custom haka a sauran kwas-kwas da ake su idan musulmi ce to ai ana cewa aske gemu ko a yi aski to shin idan mutum ya rayu yana mai aski gemu ya rasar da suna daga cikin sunonin manzo sallallahu alaihi wasallam ko to idan kuma ya rayu babu shi a kafar da za a murkushe addinin gaba ɗaya da 'yan addini wace illa ce ta fi girma a murkushe addinin da masu addinin shi ya fi sauki ko kuwa a sau a haƙura da gemu a cimma baiwa baiwa addinin musulunci da musulmi tsaro da kariya shi ne muhimmi ko to wannan za ka kalla to a ta dalilin wani sai ce to in aka ce ba za ka ake gemu ba sai ka aji gemu kuma ba za ka yi aski ba kai kana son ka bar su makka ko wani abu mai kama da haka za a kawo a ciki wanda bai kai a ce ka fita daga addinin musulunci ba ba ce aka sai ka aje addinin ka to an kace saboda shi ba za ka yi ba to dama haka ake so a samu abin da zai sa ka ce ba za ka yi a samu damar da za a yi karfi a wato murkushe ka cikin sauki ba ma yadda ka ce za ka yi ka ce to ai za a asige mu ce eh zan asige ai Allah ya san zuciya ya san nufi na kuma ya san ba dan ina so zan yi to wannan abin da kai ka wa addini tsaro da kariya to shine hanyar ka ta samun kubuta da tsira shi sa malamu suka ce irtikab akhadul bararai wajib ma'ana yin abin da yake mafi sauki na wasu cututtuka ko kuma wato matsala yin wanda ya fi sauki don a kawar da wanda ya fi girma wajibi ne a musulunci ba an kaga dama ba wajibi a samu daga cikin al'ummar musulmi da za su shiga soja don za su shiga polis don za su shiga immigration don za su shiga custom don za su shiga kaza kaza kaza kaza don roba da wasu su duk musulunci ya zama yana da wakilai a wannan gurin in za a yi wani abu na zallazawa wanda yake kurkuku da ya saba farkar mutunci ya da shi a matsayin ka mutunci musulunci ka ce wannan saba mutunci ko aka ce kai za ka yi to ai dai kai aka bar wa ba da nama sai da kai to kai ba za ka yi abin da ya saba mutunci ba kuma haka za a ba ka kai matsayin da haka za ka sa kuma haka za a yi amma in babu kai babu abin sai abin da aka dan uwanka musulunci a ce ka gaba ka ba da kariya a sannan kuma wani abin da bai kai a kulle shi ba sai a kulle shi in ba kai amma da kaga ta tawo na ai doka ba ta ce haka duka ba shi kaza ko haka an akwai kusanci ne to ai kuma suka tafi a wannan tsarin ai kaza ne zai faru ai kaza ne tunda kuna da gaske ko kaza kamata ku kaza ku kaza ku kaza sai ka kun kun yi nasara ko ya shiga cikin abin sai ja ah, a sulhunta akan a tafi kai ka rasa shi ya rasa kuma duk ku shiga matsala ko da ta ah, nuna kun ga ku ƴan uwana ne musu ne ina za ku yi kaza ku yi kaza ku in ku tafi akan kaza dinnan a tsarin na aikin namu za ku fuskanci kaza za ku fuskanci kaza za ku bai taimaka muku ba to waɗannan duk abu da ya kamata musulmi su shiga ciki su yi ruwa su tsaki a ciki ya dace wannan harkar ta wato ainihin neman a tsinka najeriya a yi fata-fata da aya tsinka ta ya lalata ta in ba don an samu kai haɗu da wanda musulmin da ba musulmin ba ai su ne aikin gaba ya gama to ku abin da za a yi musulmi ya fahimta ya gane kisan ce to wannan abin fa da gyara ko kuma da matsala ta kuma da ya tsaya kuma a yi ka za a samu mutu amma ya zama to komai ba mu a yi to a yi abin da muka gani sai kuma abin da aka so da haka mutum ba zai ce saboda an ce sa a tsige mu ce ba zai shiga ko ba aka shiga ko ce ba za ka shiga so da ba ka shiga ka bai wa musulmi gudunmuwa ku yi ƙarfi ku yawan da za a zo wani lokaci ku ce a tsarin sojanci kun yi doka kun aminta soji zai iya biyan ko shi kenan ko kuma kai da kake shugaban gaba ɗaya kaga wanda gemu bai aske ba ka share kawai aka ake jira ka umarni ka ce a cire ko baka ce ba amma ba ka cikin ya abin da aka yi eh, saboda haka babu wanda lili zai samu mutum yake irin wanda abubuwan saboda waɗanda ya halatta ka shiga kai har aka lokacin da insha Allah za a zuwa komai ɗari bisa ɗari ba ga Saudiya nan ba da suke su dama a shirya su in za ka abban gemu ka har cibiyar ka bashi kuma za ka yi su da su za ka yi kuma lafiya ne me ya hana su sai ma su yi abin da kai da ka cire ɗin ba su ba kai ba ko? ko da su wannan Allah ya samu da wa rabbin nadam eh, eh ban faɗi wannan ba ce akwai ruwa da take magana maimakon wa rabbin ka'aba sai aka ce wa rabbin nadam na rantsa da ubangijin nazaru babana an gane ka gani na rasa babana kuma ne ma zan rasa kaina to ubangijin nazaru wanda ya rasar da babana kuma shi zai rasa da ni na rantsa da shi aljanna nake nufi da wannan tunkarar ta zan kuma zan fasa akwai wannan ba daidai na mutum ya sai sai ya manta sai manta ya ba sai ya shafa a kan da yanzu ko sai manta ne sai ya to ya ta samu da ya ce mutumin da aka halatta masa yin shafa a kan safa ko a kan kofi ko a kan takalmi da ya zo zai sallah kuma sai ya cire safar da yawan shafar sallar ta yi koko ya cire ɓangaren shafar <laughs> an gane ko sallah ta yi kamar kai sallah kai kamar kai ka je kai aski kafin a da sallah ba za a ce tunda ka cire su mada ko shafar shafar ba ce kamar ka rana da kuma ka je ka yankan farce ba za ta to tun da ka yanke inda ka shafa ka zuba ba ba sai ka sake wanke hannu a lola hukuncin tun da kai ka gama ya riga ya ɗauki ka tabbata ba za ka iya ka cire safa ka ka bar da za ka ka sallah na shafa kan safa ko kofi idan sun kone za a iya ko ba za a iya ba za a iya magana mafi inganci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka